to duk dan kokosi ya ce alhamdulillah amma ba banda neman tsokana eh duk dan ya ce alhamdulillah amma kar a musu dariya kar a musu ihu. wallahi